Ƙarshen makon da ya gabata ne shugaban kasar jamhuriyar kamar furbiya ya rantaba hannu kan waɗansu yarjejeniyoyi da suka yi da ƙasashen nahiyar turai kan shigo da waɗansu kayayyaki ƙasar ta jamhuriyar kamaru ba ta da biyan wani haraji ba haka zalika ita ma ƙasar ta jamhuriyar kamaru za ta iya shigar da kayayyakinta ƙasashen na nahiyar turai ba ta da biyan kuɗin kwastam ba jakadiyan ƙasashen nahiyar turai sun wanta ta kafa a ƙasar jamhuriyar kamaru francois collet ta yaba da wannan yarjejeniya da ƙasar kamaru da ƙasashen nahiyar turai suka yi. consommateurs, ils ne sont pas oubliés, bénéficiera aussi très directement de la baisse des tarifs. Wannan lamari zai taimaka wa ƙasar jamhuriyar Kamaru musamman ma wajen farfado da tattalin arzikin ƙasar. Na hira da Alayi Tanimu Bafan a matsayinsa na babban ɗan kasuwa a tsakanin ƙasashen nahiyar Turai da ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Ko wannan yajejeniya zai agaza wa 'yan kasuwa irinsa kuwa? Abin da zan faɗa cewa wannan yanda mai ƙasa yi sayin nan wato mu a gurinmu 'yan harkoki ci gaba bane domin a yau akwai waɗansu kayayyaki da in mun kai turai muna biyan ruwa ne to amma yanzu da wannan abin da ya sayi abin je mana sauƙi musamman kamar bananan kamaru in da tafi turai ana biyan haraji kuma kana ganin cewa talakawa za su samu wannan gara basar kuwa mu 'yan kasuwa da ci gaba talakoki na ga suma da ci gaba mana tun da yake kamar magunguna za su yi arha mu ta gurin mu a nan to akwai ci gaba muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru